sanya ado na zamantakewar rayuwa tsakanin ma'aurata a yanzu kuma mun shiga basi na gaba wanda zan fara shi shine saɓani basin saɓani basi ne mai muhimmanci sosai musamman macin da idan aka ce a zo a zauna to lallai ana nufin a zo a samu rayuwa wacce take an yi tarayya a ciki wannan tarayya din a cikin rayuwa zai iya kaiwa ga masabani tsakanin miji da mata wani lokaci za a samu sabani su dai dalilan da sukan sa sabanin su ma suna da muhimmanci sosai a san su idan an san dalilan sabanin sai a yi maganin waɗannan dalilan idan masu magani ne domin idan ba a yi maganin su ba ko dai rayuwa ta ci gaba ba ta da daɗi ko kuma rabuwa ta zo da ƙarshe aure ya yanke gaba ɗaya saboda haka ne ma ga cewa bari mu fara da abin da ya shafi saɓani mu ji a menene saɓani wani lokaci sabani yakan zamanto rashin soyayya musamman idan an yi auren tilas ko kuma an yi aure da ba da fahimta ba ba san juna ba sai zamanto ana yin auren sai kuma ɗaya ya fahimci baya son ɗaya ko ɗayan yana da siffofi da baya bukatar sa baya son sa da su ko misali wani lokaci zai iya yiwuwa a aure amma yanayin jiki na ɗayan bai ɗayan daidai ba kun ga muhimmancin sanin jikin juna kenan zuwa wani haddi kamar yadda shari'a ta yadda da shi wani lokaci kuma zai iya yiwa nau'in sana'a ce ɗan yake ba sani ba sai zamanto bayan an aure shi aka sani kuma sai ɗayan da ya san wannan sana'ar mai irin wannan sana'ar baya kaunarsa shi kenan sai ya abin nan na wani lokaci ma ba sana'a ba ce munanan halaye ne ta yadda abin da yake nemowa ta hanyar haramun ne a nan ita tana jin tsoron allah saboda haka ba za ta yadda a ringa ciyar da ita da haramun ba saboda haka lokacin rabuwa kenan ya zo idan mai imani ce saboda haka duk irin wannan suna iya kawo matsaloli tsakanin aurata rashin soyayya yana iya zama dalilai daban-daban wani lokaci akwai soyayya din amma rashin adalci sai ya fitar da ita ya jawo matsala ta yadda idan da akwai adalci da ba samu wannan matsala ba muna iya ganin wani lokaci a ita kaɗai ce ma amma mai gida yana zaluntar ta ko shi ake zalunta ita ce take zaluntarsa take cutar da shi ta duk wannan zai iya yiwa musamman ma adalci yana zuwa idan ya zamanto su biyu ne a wajensa wace matansa biyu ko uku ko hudu za mu ga basin adalci yana zuwa idan dai bai kiyaye adalci a nan ba to shi kenan ya haifar da matsala a kansa sau da haka adalci shine mai sau da yawa wasu sun jahilci ma mai adalci tukun adalci shine kiyaye daidaito wajen sanya kowane abu muhallinsa idan misali a yi wannan yaki adalci misali a ce kowace ya bata wannan sai ta ci e, kwano ɗaya ya ishe ta ta ci ta ƙoshi wannan kuma kwano biyu take ci ta ci ta ƙoshi misali a ce abinci ne ya kawo musu to su haka adalci shine ya kosar da kowace ba adalci shine ce wannan kwano ɗaya wannan ma kwano ɗaya ba saboda ita wannan in ta ci kwano ɗaya za ta ƙoshi ita kuma wacce sai ta ci kwano biyu za ta ƙoshi sai ta ci gungwani biyu ko gwangwani daya wannan shine adalci shi sama za mu ga idan mutum yana da mata guda biyu adalci ba shine ya ce kowace zai ta naira goma ba shi ke na bata kudin abincin ɗakinta adalci shine idan can ɗakin su goma ne nan ɗakin su biyar ne idan da naira goma goma za ta ishi kowane ɗaki ba ko ya yi adalci saboda goma ce take kusan da wayancan biyar suna daidai da cin wayancan goma amma idan ya zama ba haka ba ne to ya zama ba adalci ba kenan sau da haka ya'ya biyar ya'ya goma za a bata sabulu goma mai ya'ya biyar za a bata sabulu biyar saboda me saboda kowace zai bata abin da zai ishe ta to wannan shine ya kiyaye to idan bai kiyaye adalci ba wani lokaci yakan zamanto ya haifar da sabani a cikin gida sai zamanto ana jayayya ana rigima musamman ma da wacce take gani ana mata zalunci wani lokaci kuma adalci a wani lokaci kuma sabani yana tasowa ne rashin kiyaye haƙoƙin juna idan kowane bangare bai kiyaye haƙƙinsa ba ita bata kiyaye haƙƙinta ba shi bai kiyaye haƙƙinsa ba ciyar wata tufatar wata bai kiyaye ba ko kuma ita bata kiyaye nasa haƙƙin ba musamman na shimfiɗa to shikenan ko kuma bata kiyaye haƙƙinsa ba na bin umarninsa tana fita ba da izininsa ba to lallai ta jawo saɓani babba wanda zai haifa da rikici sosai tsakaninsu wani lokaci kuma rashin dacewa ce me ma'anar dacewa wani lokaci dacewa tana zamantowa kamar ta halaye na siffofin mace ko namiji ya zamanto kullum shine cikin kazanta ko kuma ita ce cikin kazanta ko shine kullum cikin wari kullum ita ce cikin wari idan wannan warin ya zamanto na halitta ne kamar da wasu jikinsu yana wari ana ce musu warin kashi ta wannan sai su koma likita saboda wani ba zai iya jure shi ba gaskiya idan kuma ba irin wannan bane na tsafta ne to lallai sai su koma tsafta so da haka a kullum tsafta kan iya jawo hatta da rashin tsafta ya sha jawo mutuwa aure kuma mutane sun kashe aurensu sun fita saboda sun saboda tsabtar eh, da miji baya kiyayewa ko kuma miji ya kori matarsa ya sake ta saboda mai tsabtar da bata kiyayewa ni shaida ne akan akwai wanda ya saki matarsa na yi ya mayar da ita ne ne idan akwai wani matsala da yake samu da ita to lallai ya sanar da ni idan dai ba wani abu ne na sirri ba ko kuma sirrin da yake ba zai kai ga cin mutuncinta ba ko cin mutuncinsa da ya karshe ya fito fili ya gaya mun gaskiya shine ba zai iya mayar da ita ba saboda kazama ce shi kuma gaskiya mutum ne wanda yake ba a da rashin kazanta ba zai bai na auren mace yana kyamarta yana kyamar ɗakinta yana kyamar abincinta wannan kuma da gaske ne yana faɗin haka sai na ga yana da uzuri cewa babu kuma wani abu da zan sake gaya masa domin me domin tabbas zama da kazami yana da wahala sosai wani lokaci gida yakan suke ya zama abinci idan ta dafa ba za a iya ci ba ta ana kyama shigarsa to wannan gaskiya abu ne mummuna sosai wani gidan kana shiga za ka ji ma wari ya buge ka warin fitsarin yara duk ya lalata kafet wani har warin kashi saboda allah irin wannan mata in banda dai wanda yake kazami ko kuma wanda yake ya riga ya saba shi ma da jin wari to gaskiya ba wanda zai iya juriya da zama cikin gida irin wannan wani lokaci rashin dacewa din a daga namiji ne misali namiji ba iya saduwa da matarsa lamarinsa na rashin lafiya ne al'amuransa ba sa karfafa ba sa samun karfi ko kuma ba sa tashi ko kuma ba sa iya gamsar da matarsa da dai dalilai daban-daban to wannan ma yakan iya kai sabani sosai da rikici da jayayya har ma wani lokaci ya kai ga mutuwa aure wannan kuma tana da gaskiya ta wannan bangare idan ya zamanto bai nemi magani ba kuma bai iya magani ba to <clears throat> wani lokaci kuma rashin dacewa ne na tattalin arziki ko dai tattalin arziki mu ce kamar ya samu talauci ta yadda ba zai iya tafi da rayuwarta ba sai ya tafi akwai wanda ma guduwa yake bar iyalinsa wannan abin da takaici sosai akwai kuma wanda iyalin ne suke guduwa su bar shi da wannan yana faruwa to tun farko saɓani yakan yi tsanani har ya kai ga daya ya bar ɗaya ko ya kai ga saki wani lokaci matsala ce ta al'umma <clears throat> al'umma din takan iya zamantowa yanayi shi ma yana iya koma ga irin yanayin tattalin arziki ko na talauci ko kuma irin al'umma din tana da wani saɓani tsakanin al'adunta ko kuma al'umma din tana da wani yanayi wanda yake mazan da matan ba sa jituwa saboda al'adunsu sun sassaɓa da makamancin wannan ta wannan ma yana jawo matsala sosai daga akwai wanda ma ya rabu da matarsa saboda kullum ya dawo gida tana tambayar sai na ya je duk ya gaya mata al'adunsa shi a haka wulakanci ne ita kuma al'adunta mata suka yi wa mazan su irin wannan tambayoyi shi wancan dan afirka ne ta kuma cin asiya ce so da haka na yi mishi bayani daidai gwargwaron cewa ya sani al'adu suna bambanta so da haka ya san yadda zai maganin abu amma da karshe yana da abokai da suka gaya masa cewa za a yi ya jure wani abu da ya rabu da ita da karshe to irin wannan yana faruwa gaskiya da wani lokaci al'adun sukan kai ga na kabilanci ne wani lokaci al'adun lamari kan kai ga rikicin kabilanci gaskiya a samu bambancin kabila sai a samu bambancin al'ada kuma a kasa jure juna ko kuma a ce ɗaya yana ganin ɗaya kaskantacce ɗayan kuma ya kasa jurewa yana ganin kabilar su wani kaskantacce wani lokaci ma lamarin yana tasowa ne sakamakon ilimi gaskiya idan mace tana da ilimi ya zamanto ta ɗara namijin ilimi sosai tana masa kallon jahili shi kuma ya kasa jurewa ko kuma tana ma zaginsa da jahili wani lokaci ko shi ne mata zagi da jahila wawuya ita kuma tana jin haushin wannan ta wannan yakan kai sabani sosai tsakaninsu wannan duk sabani ne amma me dalilan sabani dalilan sabani za mu iya cewa suna daga cikin abubuwan da ake tattaunawa sosai muhimmai a cikin matsalar aure domin idan an samu wayancan abubuwa da muka faɗa a bayanan da suka gabata na soyayya da hanyoyin soyayya da karfafa alaka da sauransu ba fa za su iya yiwuwa ba su tabbata idan ba an warware matsalar saɓani ba domin saɓani baya haduwa da wancan soyayya ɗin wani lokaci dalilan saɓani sukan zama kafin aure aka samar da su wani lokaci dalilan saɓani bayan aure ake samar da su wani lokaci kuma a'a nau'in masu haifar da sabanin ne suka sassaba shi ne yake haifar da sabanin ko ita ce ko su duka biyu ne kowa yake haifar da sabani ko daga waje aka haifar musu da sabani to anan mukan ga yanayin yana sassabawa gaskiya daidai gwargwadon yanayin suwaye suke haifar da sabani wani lokaci sabanin babba ne ko karami shi ma wannan muhimmi ne mu san shi idan muka waiga da farko zan fara magana abubuwan da ke jawo sabanin ma'aurata kafin aure da farko akwai jahiltar rayuwa baki ɗayan rayuwa sun jahilci tabbasar rayuwa bayan aure ya take ba yadda suka sawara ta daban yadda take kasancewa bayan aure daban wannan shine mafi girman abin da ke kawo saɓani za mu ga sau da yawa samari da 'yan mata ba su da masaniya ba su da wani kwarewa kan sanin makamar rayuwa saboda haka duk abin da ke cikin kwalansu da suka sawara shi bayan sun yi aure sai su gaya sabani da suka sawara to daga nan sai a ringa samun sabani a na biyu wani lokaci kuma za mu ga a rashin sanayya ne an yi auren ba san juna ba sai bayan aure aka san juna shi ma na haifar da saɓani na ga saɓanin da aka taɓa samu har ma ya kai ga saki saboda ya aure yarinya kuma su wanda suka aura mishi ita sun ce ga babanta ga babarta amma bayan ya aure ta abin takaici sai ta bayyana gare shi cewa ba ta da uba yawwa babarta da gaskiya a waje ta same ta kuma na ga aka san haka shi ma wani daga cikin abokai na bamu labari an samu saɓani saboda an gano yaran ba shi da uba gaskiya babansa ta nuna babansa ya mutu alhali karya ne baban da ya mutu ba babansa ba ne baban ƙannansa ne amma shi a wajen yawon banza aka same shi ko ce baban yayin sun irin wannan yana haifuwa a cikin al'umma ko kuma ba a san juna ba ta fuskacin cewa nau'in sana'arsa duk dai yana faruwa so da haka yana da muhimmanci a san juna sosai shi yasa musulunci ya yi umarni da bincike sosai kafin a zo matsalar aure wata matsalar shine rashin shawara idan ba a samun shawara kafin aure da ƙwararru wanda ma ana samun saɓani kawai samari ya ga yarinya kawai shikenan ko sha'awa ta ja shi ko kuma kyale-kyale ba shawara ba komai sai je ya yi aure da an yi aure sai samu matsala haka ma yarinya ba shawara ba komai wani lokaci kuma a rashin fahimta ita kanta rayuwar ne kamar yadda muka faɗa wanda yake a baya kamata mu ba da misali shi mun kawo shi cikin jahiltar rayuwa ko rashin fahimtar rayuwa da wannan point da wanda ya gabata za su iya zama ba su da bambanci idan ba a san rayuwa ba a fahimci rayuwa ba to shi ma gaskiya za a iya abin nan misali suna soyayya kafin aure sun fahimci juna amma sun ɗauka a bayan aure za su ci gaba da wannan fahimtar juna din ba za su taɓa samun saɓani ba to dole ne san cewa wani lokaci za su ringa samun saɓani kuma samun sabani tsakanin su wani lokaci abu ne wanda yake normal abu ne wanda yake daman na rayuwa kada ya ba su mamaki don sun samu sabani duk soyayya da suke yi wani lokaci kuma ah, sha'awa ce ta jawo matsala din sabani misali shi yana da sha'awa ko tana da sha'awa sai zamanto sun yi aure sai zamanto wa'annan ɗaya bangaren baya shi da wannan baya cikin wannan fagen wato baya cikin sha'awa to so da haka dole a samu sabani musamman sau tari akan samu matsalar ga mace ba ta sha'awa misali yawanci maza sukan samu cewa kansu sun fi matan sha'awa shi yasa maza mu gane samu wani lokaci akan samu daga bangaren mazan ne su ma samsan baya sha'awa mace to kuma ta aure shi ko ya aure ta ne domin wannan sha'awa din sai zamanto an sami irin wannan sabani wani lokaci a yaudara ce ta zahiri wani lokaci wata maslaha ce wani lokaci auren tilas ne to duk wannan yana jawo sabanin an yi aure in allah yadda a lokaci na gaba za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh